الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد <clears throat> يورا لحد هما شاتر قوتا بما الأولى ألف تاريخ ثلاثين ميلادية هجرية هما شرند سقس قوتا ديو شكرا تدبو ديو هما شا شيد ميلادية هنا نقع tafsirin suratul furqan wanda kuma wannan shine zama na hudu kamar yadda aka fara kal'ada malam zai dan yi mana tilawa sannan sai kuma ya karanto mana hukumin yau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان قدولاً وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا بارك الله فيك <coughs> a ah, to bayan wannan tilawa mai ah, muna nan har yanzu a darasi na farko zama na hudu akan bayani akan saukar alkur'ani da kuma kaɗaikatar Allah subhanahu wata'ala cikin ayoyi uku na farkon suratul furqan wanda malam zai sake karanto mana su don su ƙara zama a cikin zukatan mu بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا آه، إذا آه. بأمن تابع mun kusan karkare darasin aya ta farko ta ladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira to fadan Allah subhanahu wa ta'ala liyakuna lil domin ya zanto mai gargadi ga ga shi alqur'ani kenan ko shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi Allah subhanahu wa ta'ala kuma kowanne in ka ɗau manzo Allah sallama ne gargaɗi ne ya zo a cikin wasu ayoyi daban na alƙur'ani da ke nuna cewa daga cikin ayyukansa akwai gargaɗi sa'annan idan ka ɗauke shi a matsayin qur'ani sai zaman to fa'ilun ne bi ma'ana fi'il sai zan to nadiran bi ma'ana an-nuzur shi kansa alqur'anin gargaɗi ne ga masu ta dukkan wanda yake ba Allah ba ga talikai baki ɗaya sannan idan ka ɗauke shi a matsayin Allah to Allah subhanahu wata'ala shi ne ke gargaɗi ta hanyar manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'alami jam'i ne wanda asalinsa jam'u salama wahiduhu al'alam guda ɗayansa shine al'alam a al'asulin aka ce al'alam ana nufin bigiran da halittu suke rayuwa koma bayan sama bigiran da halittu suke rayuwa kuma bayan sama wanda shi ake cewa duniya hmm? yawa shi ake cewa al'ard ko kuma a yare na astronomers a ce alkaukabul ardi the planet earth planet to amma idan aka yi jam'insa aka ce al'alami to ma'anarsa shine dukkan wani abu da yake da samuwa muddin akwai shi inda yana da existence yana da alwuju su kuma alka'inatul hayy almawjudat kala uku ko dai abu ya zanto jauhari ne na ce jauhari yana da yana da fasin yana da jikinsa ko kuma abu ya zanto ruhi ne spirit ne wanda akwai shi amma dai ba za a iya ganin sa irin yadda ake ganin raguwar abubuwa ba ko kuma abu ya zama ma'ana shi min al-ma'ani dole dai ɗayan uku to a jawahir kamar mu mutane da dabbobi kowannen mu yushaggilu hayyizan wa annabata annabatat kuma jawahir ne plant duka abin da ya shafi mutane da dabbobi da tsirrai dukkan su kowanne yana da jiki sai dai kawai bambancin su wata kira wajen a tarifin biology mai yawa biological definition ne zai iya warware su misali dan adam yushaggilu hayyizan wa yataharrak wa yatafakkar wa yufakkir amma hayawan kuma yushaggilu hayyizan wa yataharrak wa la aqla lahu yufakkir misali jibal tushaggilu hayyizan wala ta tataharra dutse kamar plant tsirrai tushaggilu hayyizan wa tataharrak wala tantiq amma kuma ita ma ta akul wa ish akwai photosynthesis photosynthesis hanyar da tace bi ta ci ta rayu to wayannan dukkan su su ma alam spirits kuma kaman aljanu wanda su ruhi ne amma ba su da jiki Allahu alama a cikin aljanu akwai wanda suke da jiki irin mu wasu malaman masana ilimin aljanu suna cewa akwai aljanin da ba su da kudurar canjawa daga inda wani aljani ne amma a mage mage irin kyan kuliya wani kuma a dangare ne a haka wani kuma wato ainihin ah, wata dabba ce daga cikin dabbobi ko miciji kuma baya canjawa amma ala kulli hal dai yana kacewa saboda Allah ya ce innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu to wannan su ma duk sun shiga cikin al'alami sannan al-ma'ani idan aka ce al-ma'ani sune abubuwan da ba a yi su dan kansu ba an yi su dan wani su ne kamar misali idan ka ɗauki nasara ko kuma ka ɗauki karsashi ko dai wani abu minal ma'ani amma sai dai a orfan idan aka ce aicen da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama to ana taƙaice shi akan mutum da aljanni so da su ne takalifi yake kansu dabba ba takalifi a kanta don haka ba za a turo mata da manzo ba bishiya ba takalifi a kanta ba za a turo mata da manzo ba shi sa wani da yake so ya kwatanta shehinsa da manzo sai ya ce wai alfa'a sai ya ce wai shehun mutum shehun aljan shehun bishiyoyi da tsuntsaye to yanzu ina ruwan bishiya da wani takalifi ina ruwan tsuntsaye da takalifi suka dukkan su ba a kallafa musu komai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama an aiko shi zuwa ga dukkan abin da ba Allah amma a cikin waɗanda suke da taklif wancan wanda suke ahalin da wallai laisu bi ahalin taklif su cire su daga ciki ba wai na kasu ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam a'a domin ma'anar manzancin amma dukkan su kuma har su din rahama ne manzon Allah aiko shi aiko shi da al'umma rahama ne hatta su gare su manzo Allah ya hana kona bishiya haka nan abu ga bishiya kona ta manzo Allah ya hana a mai da dabba ta zama karan bara an san karan bara ko target da ake koyan harbi da ita hada masbura naha rasulullahi anil masbura manzo Allah hatta in yanka za inna Allah kataba al-ihsan a cikin hadisin Abu al-Shaddad ibn Aus inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay hatta in za a yanka maka ga manzo Allah ya zama rahama gare su ke ga musulmai ga kafirai ga munafikai sai dai mu musulmai mun fi cancantar rahamarsa saboda za mu ci gajiyarta a duniya da kuma lahira game da batun cewa Allah ya aiko manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi zuwa ga talikai gaba ɗaya Qur'ani ya yi shaida akan haka sannan kuma waki ma ya tabbatar da haka duk wani annabi ya aiko shi iya jama'a sa kawai ake Shi ne mai waka ya ce kowane manzo duk sirrinsa an aiko shi iya jama'arsa Da 'yan tsirari zai yi kiransa iyanan su ne ikonsa ba zai kira wata al'umma ba amma shi annabi muhammad sallama gaba ɗaya mutane ake kira annabi nuhu ubangiji sa ta ce hakika mun aika annabi nuhu ga mana ayar farko cikin suratu nuh inna arsalna إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن قومك من قبل أن ياتيهم عذاب أليم كاغني النبي نوح إلى إيامة عن السكر كما iya su kaɗai ɗin zai kira annabi Nuhu, ɗan wani gari wasu ce ɗan iraki wasu ce ɗan ga Allahu alam manzo Allah dai zai gaya mana garin da yake annabi hud iya mutanensa aka aiko shi Allah subhanahu wa ne wa ila adin wa ila adin qahum huda ay wa laqad arsalna ila adin akahum huda samudawa fa wa ila samud aqahum saliha a gani su ma samudawa annabi salu kadai aka aika musu kuma abin mamaki a duk da cewa akwai bambancin lokaci tsakanin annabi hudu da annabi salih amma daga inda aka halakar da mutanen annabi hudu zuwa inda aka halakar da mutanen annabi salih ko da yake tafiya ce amma bata kai tsakanin wata ƙasar da wata ƙasar ba amma duk da haka annabi salih iya tare-tare ɗinsa kawai iya nan aka aiko shi a kallafa masa kira wanda yake wajen wurin ba ba a san da shi ba ba ruwansa da shi haka alka annabi lut haka zalika hatta annabi ibrahim shi ma iya mutanensa aka aiko shi mutanen madiyana annabi shu'aibu kawai aka aiko su dai aka aiko musu shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa da Allah subhanahu wataala ta shi a cikin suratul a'raf sai Allah ya ce qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ardh لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون ما شاء الله وانا انا ارجع ايه ايام بس كيف تسوي الدرجه محمد صلى الله عليه وسلم محل الشاي شيني inni rasulullahi ilaikum jami'a dukkan ku da na farkon ku da na ƙarshen ku ahmarukum wa aswadukum qafikum wa danikum jinnikum wa insikum sallallahu alaihi wasallam haka Allah yace a cikin suratul an'am ulay shay'in akbaru shahada ولي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون حسنا ألا يقول أي شيء قل كتنبيس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء أكبر shahadatan ta fuskar shaida me ya komai girma قل sai Allah subhanahu wa ta'ala ce kace Allahu shahidun baini wa bainakum to Allah shine shaida tsakanin ku domin Allah shine abin da yafi girma cikin abubuwan da aka kafa a matsayin shaida wa uhiya ilayya hadha alquran kuma an yi min wahayin wannan littafi na alqur'ani li unzirakum bihi domin ya ku mutanen maka in karanta muku shi muku gargadi wa man balaga kuma duk wanda qur'anin ya ishi zuwa gare shi ya zame masa constitution da distort dole ya aiki da shi sai sa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa wannan sako na wala yasma ubi yahudiyyun wala nasraniyyun duka wani ba yahudi ko kirista in dai har ji wannan alqur'anin sannan ko bai imani da shi ba face sai Allah ya shigar da shi cikin wuta shi sa lokacin da aka zo aka yi sahu sahu sahu za a fita yaƙi mazala kuma yana ran gadi sai ga sai na umar ya tsinci wata takarda a ciki akwai attawa to sai na umar yana cikin masu karatu ya iya karatu sai yake karanta yake mamakin abin da yake sai ce ya rasu ka ga waɗansu 'yan takardu ne haka akwai wasu ayoyi a ciki na attaura ran manzala kuma ya ɓaci ya tuskarsa ta canza yace alam atikum biha bayda naqiya ban zo muku da wannan shari'a ba fara ta tsaftatacciya yace to wallahi law kana musa hayyan da annabi musa zai dawo ma wasi'ahu illa tibai shi ma dole sai ya bi sallallahu alaihi wasallama da aka unzirakum bihi wa man balag duk wanda qur'ani ya isar masa to lallai an yi min wahayi in yi masa wa'azi haka Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa lalle Allah ya aiko manzon Allah zuwa ga mutane da aljanna Allah yake cewa ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari as-samawati wal ardi fanfudu لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقابلان الله ينا كرم متن دا الجن معشر الجن والإنس ندا بعدن الجن سنة أموم الرسالة من ذا الله سنة وذا إن استطعتم أن تنفذوا إذا ذاكوا إيا فتاه mina kafarin samawati daga sasanni kasashen da ba sa karkashin kasa ba sa karkashin sama ku fita mu gani la tanfuduna illa bi sultan ba ku isa ba kuna karkashin iko na Allah ne a bisa tarjama ta salaf kuma ita ce tarjama daidai wasu kala suna cewa illa bi sultan dole sai da wani wata power wata extraordinary power suka ce shine rocket yanzu da za a iya harba mutum ya tafi can sararin samaniya to in ya zama hakan amma dai ba zai rushe tafsirin magabata Allah ce fa bi ayi ala'i to da wace ni'ima ce ta rabbikuma ku ya ku mutum da azan tukazziba ni kuke karyatawa kaga kenan maganar dawa dawa ake da mutum da aljanni kuma akwai aya ma kararar ta nuna maka cewa lalle manzon Allah ya je yayi wa aljannu wa'azi Allah ya ce wa isarafna ilayka wa isarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu kaga kenan alamar sun ji manzon Allah yana yi sai suka saurara aha falamma qudiya falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin bayan an gama karatun alqur'ani sai suka koma suna wa'azi ne suka ce qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم نعم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء نعم أولئك في ضلال مبين حسب كذا أنا ألجنو سكتي أجيب داعي الله ku amsa wanda Allah ya aiko domin ya kira ya kira ku wannan ya nuna cewa lallai aljannu su ma suna cikin tawagar da Allah ya aiko wa manzi aiko su ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi to da wannan ne zamu karkare cewa lallai sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam sako ne duk shine alam shine universal universality of aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cikin musannaf Abi Bakar ibn Abi Shayba riwayar Abdullahi dan Abbas ya zo a cikin musannaf riwayar Sayyidina Abu Bakar Allah ya kare da a gare shi ya zo a cikin musnad al-Imam Ahmad riwayar Abdullahi dan Abbas ya zo a cikin musnad riwayar Jabir ibn Abdullah Allah ya kare da a gare shi ya zo a cikin sunan Abi Dawud da sunan Ibn Majah duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya bani abubuwa guda biyar da bai bawa kowa kowa ba utitu khamsan lam yutahunna qattu nabiyyun qabli na daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu ila al-ahmar wal aswad an aiko ni zuwa ga baki da fari duk duniya duk wani mutum na duniya da yawa ya gani kowace irin fata ce fata ta to ni an aiko ni zuwa gare shi sannan manzala sa ce wa nusirtu bin ru'ubi masirata shahari sannan Allah ya taimake ni da kafi in kai farmaki da wata ɗaya tsoro ya fara mamaye bukatan nan da zan kai farmaki wa ju'ilat al kulla masjidin wa tahura sannan an sanya mana duniya ta zama wato ko ina zan za iya yin sallah ko ina kuma za a iya yin tsarki da ƙasar in ba samu ruwa ba wa utitu shafa'a kuma an bani ceto babu wani annabi face sai ya roki wato sai yayi fatan ina ma dai a shi aka ba ceton da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ce wa uhillat liyal kuma ni kadai ne annabin da aka halatta min ganima kafin ni ba a taba halatta wani annabi ganima ba wannan yana nuna mana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne wanda Allah ya aiko shi zuwa kowa da kowa sabanin rago annabawa a cikin Bible wata ta zo tana kuka ta zo wajen annabi Isa tana cewa ka taimake ni ka taimake ni ka taimake ni ta gaya masa matsalarta annabi Isa ya kau da kai sai sahabbansa hawariya suka ce kai kuwa ka taimake ta mana gashi ta zo tana ta kuka tana neman tallafi da agaji ya ce shin wai ke mai kike so da ta faɗa abin da take so sai sa ya zan yi in ɗauki guncin biredin yara in ba wa kare su sani cewa ni fa kawai an aiko ni ne ga bani isra'ila saboda duk wanda ba bani isra'ila ba in ya ce ma wai zai ɗauki saƙon annabi isa a matsayin saƙon da aka aiko shi ya yi ganganci iyakacin banu isra'ilawa kawai aka aiko musu annabi isa kuma ya yi kiransa ya isar da sakon shi ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inni rasulullahi ilaikum jami'a tabaraka alladhi nazzala alqur'ana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira to sai mu duba darasi na karshe karkashin wannan aya mai albarka irin gwanintar da Allah subhanahu wata'ala yayi wajen buɗe wannan surar da wannan aya da farko dai a ka'ida ta balarabe tun kafin saukar alkur'ani yana magana yana kuduwa yana waka to ya saba in bai zai waka ko dai ya buɗe waƙarsa <clears throat> wannan magana za ku same ta a cikin at-tahrir na al-imam ibn ashur yace wannan iftitahun ne badi'un li nudratihi wato da wahala ka samu magana da aka yi mata mabudi irin wannan mabudi kun gane mabuɗi ko yanzu duk mawaki da zai fara waka ka ce farko da sunan Allah ko na fara da sunan Allah ko ina duk za ga irin salon su iri ɗaya ne daga ji zaka san wannan shine baitin farko ko to su ma larabawa suna da nasu asali sai ce to wannan wato wani irin mabuɗi ne mai ban ƙayi saboda ya yi ƙaranci ka samu irinsa a maganar larabawa fi kalami bulaga il arab li'anna galiba fawatihahu saboda yawanci in za su fara magana sukan buɗe da suna ne ko dai suna kawai tsagwaranta a kama sunan mace ko sunan wani mutum ko sunan wani abu sai a ci gaba da magana ko kuma a haɗa sunan da wani harfu kamar yadda qarafatu ibn al-azd a farkon mu'allaqarsa ne yace li qawlati atlal bi burqati sahmadi taluhu ka baqil washmi fi zahirin yadi wannan baitin da ya tsaga zukatan masu balaga da fasaha har ya zaburar da larabawa suka rubuta waƙar da ruwan zinariya suka rataye ta a jikin ka'aba saboda ƙwarewar qarafatu ibn al-azd al-basri amma da ta ce li qawlati atlalun wannan mata da yake so kaulatu tana da wasu kufai na gida da suka taɓa zama a wurin biburqati zahmadi ba kabaqi wa shimsi zahirin wa yadi E, ta yi dai ko kuma a kirawo wani abu kamar misali inda labid bin al ce ya dara mayyata bil al-ya'i fasanadi aqwa wa qala alaiha as-salif al-abadi ko kuma yazo da fi'ili na ba da umarni kamar da imanu kai ya fara da isa nabki zikira habibin wa manzilin bi sikqin liwa bayna dakhuli fa ko ya fara da harfi na tambiyi ko tambaya amin ummi aw fadil takallami bi humanati ko kuma ya dara jawai takabil jawai takallimi wa inni da an ya fara ko kuma umarni kamar yadda muka faɗa kamar yadda eh, wannan alahubbi bi sahniki fasbahina wala tubqi khumur al andalina duka yawanci haka kake yi ko kuma ba da labarin wani abu kamar azanat na bi bainina bi bainaha asma'u ribba sawin yumallu minhu sawa'u amma anan da Allah ya sai sai kawo kalmar da ba ta azin wani ya iya buɗe magana da ita shine tabaraka tabaraka allazi nazzala al-furqan da inda za ka samu kuma ƙwararru a larashi shi mata sala sala sai su zaƙulo maka abubuwa da yawa wanda baka san iyakacin su ba ne shi cewa bi hadhihi nudratu yakunu fi tali hadhihi surati bara'atul matla yace a suran nan a wannan karancin samun irin wannan sura da aka buɗe magana da irin wannan ƙwarewar akwai abin da ake kira ƙwarewa ta mabuɗi li'annan nudrata min al-izza a ce kayi abu ma ba wanda ya taɓa yin irin sa wannan yana nuna buwaya ka sai ya dace da kalmar tabaraka kamar yadda muka yi bayani min mahasinin alfazi wa biddiha al-istizan wato sai sai sai wa'ansu maganganu akan abin da ya shafi tabaraka eh wannan in kun duba cikin at-tahrir wa tanwir na al-imam ibn ashur to sannan fadin Allah subhanahu wata'ala tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi wannan labari ne ake baka ko ba ka bane kamar an kira ka yanzu an zaunar da kai sai a ce wannan da ya saukar da alkur'ani ga bawan sa ya girmama alkhairansa sun yawaita ba labari ba ne. kamar statement ne ko to shi irin wannan labarin a balaga kaga ana baka labarin girman Allah da cikar kamalarsa to amma a kunshi abin da ake so koya maka ake ka girmama Allah ka sanya cika mai kamala kamar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa girmama ni ka faɗe ni da irin abin da na dace da shi domin balarabe yana yin haka in yana so i gaya maka ya umarce ka da ka ka girmama shi sai baka labarin wani abu nasa wanda zai tsoratar da kai kamar yanzu imrul qais lokacin da yake baka labarin abin da ya faru a darasu juljul wani waje da aka tafi wani fikini shine sai yake cewa a menene wala siyama yauman bidarati juljuli sai ce wa yawma aqartu lil azara matiyati fa ya ajaban min kauri hal mutahammali shi malaman balaga suka ce anan yana baka labari ne cewa lokacin da aka tashi za a fita wannan picnic din ɗan um, dattawa sun fara gaba manyan mata sun bi su samari sun tafi ya rage saura 'yan mata 'yan matan da suka tashi tafiya shi kuma ya lambo a gida ya ce ba za shi ba shi ba za shi ba sai dai bari yan matan sun tafi sun isa rafi sun cire kayan sun fara wanka sai ya bi su yana zuwa ya fashe kayan su ya hau sama da su shine ake rawa haka ita wata tatsuniya Allahu a'lam to da ya hau sama da su sai ce ba zai ba su ba sai sun fito sun roƙa da kansu to a ciki ita akwai unaiza da yake so a ciki inda yake bada labari a wakar tasu kamar da nukat suke faɗa to da ƙarshe bayan ya ba su to shine sai suke kai masa ƙorafi ka cutar da mu ka zaunar da mu ka sa ba za mu je mu samu abin da ake zuwa a samu ba a can wurin holewa ga yunwa sai ce to ko in yanka muku taguwa ta saboda shine na mamaji. sai yanka musu kaguwarsa shine yake baka labari dan ka san waye shi mana kamar yana ce maka girmama ni ne ka nuna ka san ni wannan sai ce wa yawma aqartu lil azara ai wadkur yau aqartu ka tuna ranar da na soke maƙiyyaci ta guwa ta lil ga wasu yan mata ce fa ya ajaban min rahliha kai yi mamakin siddinta da kayan adanta almutahammali da aka dinga ɗauka. dan ya nuna maka cewa dokinsa raƙumarsa sama ita kanta ana lafta mata kaya ne فيا عجبا من الرحل المتحمل فذل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمق المفتل هدي إزواء الأشي ويوم دخلت الخضر خضر أنزة فقال لك الويلات إنك مرجل الشاهد أنا زنباك لاباري ناني دد سوسا مكا قورونا ko in sa maka ƙaunata ko in zaburar da kai kai min abin da nake so to anan tabarakan lazi da yadihi mulk yasa masu hankali in suka ji sai su lalle tabarakallah Allah ya girmama ko baka faɗa a baka ba a cikin zuciyarka zaka ji abin ya halarto maka sannan Allah ya ga dama zai iya cewa tabarakallah kamar yadda ya faɗa a wasu wurare amma anan sai ya ce tabaraka hakika ya girma waye girmama din amma da wani suna ya kira kansa anan Allazina zalal al-furqana ala abdihi duka wannan jumla Allazina zalal al-furqana ala abdihi dinnan dukkan ta ishqal to Allah haka ne ko to me hikimar aka wannan dogon larabci kawai ba a ce tabarakallahu ko shi Allah ya ce tabaraktu in ya faɗa dai ba haka bane wato sai malamai suka ce anan domin shi ma alqur'ani jingina shi zuwa lafazin tabaraka alama ce ta cewa shi ma ya cika babu tawaya a cikinsa to shi sa sai Allah ya yi maka wani irin wani arrangement wanda ya fi kama da mechanical abin na arrangement sai da aka kera jumla aka kawo duka abubuwan da za su taimaka wajen ƙara tabbatar da cewa komai a ciki ya ɗauka kuma ya zo a inda ya dace to sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo Alkur'ani, Alkur'ana, ala abdihi li yakuna lil alamin nazira dan a nuna girman Alkur'ani shi ma da cikarsa da nuna cewa babu shi ba shi da ba shi da ainihin tawaya sannan sai nukta ta hudu shine tabarakan ladina zalar qur'ana ala abdi wa ya abdihi din annabi Muhammad sallallahu alaihi ko ko mun faɗi cewa ga abduhu ne abduhu din ga inda ta zuwa Qur'ani ga wuraren ta duk wancan tsafin mun faɗa ko to ne hikimar da ta sa duk aka tsallake sifofin manzon Allah ba a ce ala rasulihi ba ba a ce ala nabihi ba sai aka ɗauko abdu saboda duniya ta kwana da sanin cewa an nafta da manzantaka wani babban abu ne ta kai wasu wawaye ma suna ganin cewa kamar in ka zama annabi to kamar wani ɗan ƙaramin Allah Allah ne kai haka ne to a ciki Allah zai baka labari a gaba cewa mushrikai suna ba manzon Allah wasu asani ce yi musu kaza dan me za a yi kaza dan me za a yi kaza kamar yadda aka yi a cikin suratul al-isra kun ga a cikin sun ce lan numina laka ta tafjura tufajjira lana min al-ardi yanbu'a aw aw aw aw ka kawo ko to anan ma za su ce ma li hadha rasul ya'kul at-ta'am wa yamshi fil aswaq fa la unzila alayhi malakun fa yakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun a fakaci so su ce ka roki Allah biye maka haka to a ƙarshe duka ubangiji subhanahu wata'ala sai yake gwada musu tun anan wannan manzan da za ku umarta ya yi kaza ya yi kaza ai ba shi yake ba shi ma bawa ne shi yasa tun a farko ma a haɗa maka dan da ka ji cewa manzan Allah bawa ne na Allah to a gaba da an ba shi wasu atanan sai ka ce to lalle sai in Allah ya ga damar su faruwa su an gane to shi Allah subhanahu wa ta'ala tun a farko ladhi nazzala al ala al at-ta'am wa yamshi aswaq kuma al-'abdu la ya'tihi kanzun min as-sama' عبده آه تبارك الذي نزل على عبده نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا نعم كرسا آية دي الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يقل له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا to anan Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya yi magana a wannan aya ta farko sai aya ta biyu ya ƙara siffanta kansa ya ce allazi wannan dai har yanzu ma'tufun ce alal ladina zalal furqana ala abdi kamar ka ce to allazina zara furqana ala abdi dinna ina son karin bayani akan sawaye shi sai ce maka allazi lahu mulku samawati shine wanda gaba ɗaya mulkin samai da kasai nasa ne wal ardi wa lam yattakhid waladan shine wanda ba shi da ɗa walam bai kuma rikida ba walam ya kullahu sharikun fil mulki ba shi da wani aboki ko mataimaki a mulkinsa wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira ya halicci komai kuma ya ba wa komai halittarsa irin wacce ta dace da shi to anan Allah subhanahu wa ta'ala wato ya sifanta kansa da wani sifofi ko abubuwa guda biyar wanda abubuwa guda biyar din a kansu za mu yi tafsirin aya abu na farko Allah ya gaya mana cewa shi ne wanda mulkin sammai da ƙasai suke nasa haka ne ko wanda duk wanda mulkin sammai da ƙasai suke nasa ko ya cancanci wahadaniya dama darasin namu akan wahadaniya ne na biyu lam yattakhidh walad ba shi da ɗa bai taɓa riƙar wani ɗa ba na uku la sharika lahu fil mulk wa lam yakul lahu sharikun fil mulk na hudu qaddara kulla shay'in khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira na biyar na hudu annahu khaliqu kulli shay shi ya halicci komai na biyar kuma shine ya kaddara komai ya bashi iya abinda ya dace da shi to mu na farko da Allah ya ce allazi lahu mulku samawati wal ard wanda mulkin sammai da ƙasai gaba ɗaya na sani abin da ake nufi shine ya mallake shi kuma yana mulkarsa wanzu akwai bambanci tsakanin yana mulka da ya mallaka ko yana mulkar abu ta yi ba mallakinsa ba ne gida ne na haya shi ke mulkar gidan saboda ya biya kuɗin haya na haka in ya ga dama ishe karfe tara da dare za a dinga rufe kofar gidan nan ko mai gidan bai sai zo ce a buɗe ba haka ne ko a nan ya fi mai gidan haƙƙi to amma kuma akwai abin da bai saye ba yanzu sai ce to wannan kofar ta shiga ta yi kaɗan ya kamata a fasa wata kofar ta can haka kawai zai zai sake fasawa sai kuma ya je ya nemo izini shi ma daga sa. ke shi Allah ba geji a mulkinsa ya mulki abu kuma ya mallaki abu maliki ne kuma maliki ne subhanahu wata'ala to duk abin da ka sani a sama mulkinsa ne hakikatan wanda kuma ya ƙara maimaita wannan a wurare da yawa cikin alkur'ani mai girma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard na'am alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard na'am وما لكم من دون الله min waliyyin wala نصير haka kuma Allah ya faɗa a cikin suratul nur walillahi mulku samawati wal ard walillahi mulku samawati wal ard wa ila Allahi al-masir haka Allah ya ce zalikum Allahu rabbukum lahul mulk zalikum Allahu rabbukum lahul mulk لا إله إلا هو فأنا تصرفون لكم الآية ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين a wannan ma ɗaya ta yanke duk wanda ka sani ba Allah ba bai taɓa mallakar ko da fatar wato ainihin kwan abin da yake tsakiyar jikin dabino ba baya mallakar komai to mulkin nasa ne don haka shi yasa ya gaya maka ma shi duk wanda ka ganshi yana cin wani yana wato yana dan yana dabdala cikin wani mulki Allah ne ya bashi shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce da manzo Allah sa قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء أشكر أنا تقال حكمة مالك الملك أي يا مالك الملك عند اللهم بمعنى يا الله نعم مالك الملك يا ولد الشيني كي بعد الملك me yasa yake bada mulki saboda mulkin a hannunsa yake sai ya danka ya baka kuma Allah ya tabbatar da cewa mulki a hannunsa yake a cikin suratul malik azza wa jalla farkon ta Allah yake tabarakallazi tabarakallazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir haka zalika ranar alkiyama Allah zai ƙara tabbatar mana da haka yau mahun barizun yau mahun barizun na'am la yakhfa la yakhfa ala Allah minhum shay na'am liman al-mulku al-yawm na'am لله الواحد القهار رانا القيامة kuma Allah ya gaya mana a wurare da yawa cikin alkur'ani cewa mulkin tun daga busa ƙaho mulkin kowa zai ƙare zai koma gare shi gaba ɗaya mai mulkin kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa lahul mulku yawma yunfaqu fi sur wa lahul mulku yawma yunfaqu fi sur na'am alimul ghaibi wash shahada wa huwa al haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin farkon sura ta alqur'ani wacce kullum muke maimaita ta a cikin sallan mu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin na'am arrahmanir rahim na'am مالك يوم الدين wannan kira a kira'ar Aliyu Kisa'i da الحبس عن آثم ملك مالك يوم الدين رجوع كما ملك يوم الدين فكذا أنا أنا ملك ده مالكي Allah shi ne mamallaki kuma shi ya mulki ranar sakamakon ba hayar wajen ya ba wajen nasa kuma shi ke juya komai shi ya kawo kowa a wajen kuma shi zai yi komai a wajen subhanahu wata'ala da wannan muka ƙara tabbatar da cewa lallai Allah shine mahaliccin komai kun ga kenan allazi lahu mulku samawati wal ard ta fito ko <coughs> walam yattakhid walada sai abu na biyu kasancewar Allah bai rikida ba hikimar da ta sa Allah bai rikida ba <coughs> saboda haihuwa ta waya ce a haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala amma a haƙƙin ɗan adam kuma ɗaukaka ce saboda haka nan ba a haihuwa dole duk sanda aka haihu sai wasu da abubuwa da yawa sun faru haka zalika bayan haihuwa ma kuma sai wasu abubuwa da yawa sun faru farko dai tukun ba ne haihuwa sai wanda yake da wurin haihuwa shi kuma samuwar wurin haihuwa alama ce ta takaita da kuma ajizantaka shi yasa ustaz ahmad didat allah ya ji kansa da rahama a cikin ɗaya daga cikin littattafan sala ya haduru ismuhu yake cewa shi da yake jin sunayen allah a yarurruka da yawa babu yaren da ya burge shi irin wani wani yare da ya sun faɗo ubangiji haka sai ka ji kamar shirme musan kowace al'umma tana da suna da take gaya wa Allah ko yanzu mu kalmar ubangiji ai mun hakura mun bawa Allah ita gaba ɗaya inda muka ce ubangiji to Allah muke nufi tare cewa tana da asalin ma'anarta kuma a Hausa to in wani yaran ma ka je aka ce yanzu Allah sunansa da in yamuranci astaghfirullah suke ce masa ne ciku ko ko ke eh da cuku din ma a gani in ka ce su ba fassara maka yakka ji abin al'ajabi kuma ka ji fassarar ta fito a yarabanci dai ga an ce oluwa ko olu yanzu mu haga aka ce olu ai sai ka ji wani abu daban haka ko to mu za ran faɗi namu na asalin hausa ko sai ka kamar saba saba ne akwai sunan hausa ka koma cikin karin magana za ka ji sunan kafin zuwan laraba dama ai bahaushe ya san akwai allah ya eh, akwai sunan da yake gaya masa akwai wanda suka sani a nan <laughs> to aje a koma cikin karin magana akwai wani karin magana da ake cewa matan na Allah ta ƙi faɗan Allah to abin da ake faɗa a baya wai sun ce shine sunan Allah to <laughs> ai an tuno ko ina jin kunyar in furta sunan tunda sunan Allah ya zo mana da larabci sai muke kiransa da sunansa Allah akwai wanda su kuma illu suke taimaka, masa kamar da yaren ibriya ko kuma yaren aramiya la yarqubuna fikum illan wala zimma shi yasa lokacin da aka karanta musailima ya karanta wa wani daga cikin mutanensa abin da yace an masa wahayi gashi dai ya bi musailiman ya saba annabi yace wallahi ma ya furju hada min il wannan shirman bai fito daga Allah ba shi yasa suka ce illan dinnan daga ta abin aka fassara illu shine Allah shi yasa ko a cikin bible lokacin da annabi Isa Yahudawa suka far masa sa'ad da zai tafi zuwa ga Allah sai yake faɗar karmar illu illu ko a bible din mu na yanzu in ka ɗauka wanda yanzu afuwan ba na mu wai ku mu na zamanin yanzu za a ganta sai dai in ko da yake a revised standard version ina jin sun canja sun mai da shi da turanci amma asali na king james ne ko za ga da rubutun eloi eloi e, amma illu illu ne Na masa bastani my lord, why, are you, why, why have you forsaken me? Lokacin da za a kashe shi wai sannan ya dinga kiran Ubangiji. To in aka fassara maka abin da wannan yaren yadda za ka sha mamaki, Sai Ahmad Ida da yake cewa shi sunan da suka sa wa Allah da yaren shine wanda ba shi da dubura. Sai ce to kaga duka wanda ba shi da dubura to baya ci kenan kuma baya haihuwa kuma baya buƙatuwa zuwa wani abu su kuma iya ta kifin su kenan sun karanta Allah sun fitacce kawai ga sunan da aka samu amma dai mun suna na gaskiya shine sunan da Allah ya sa wa kansa da kansa ko manzon Allah ya kira shi a cikin sa ingantacciya an gane ko to ubangiji subhanahu wataala bai rikida ba kuma inda Allah ya rikida bisa ga kaddarawa to ai kyautatawa da kyautatawa mai dani sai ka ce to bari in kyautata wa ɗan shi dan ya ji daɗi kuma akwai abin da watakila za a samu cin karo tsakanin ra'ayinsa da na ɗan Allah sai ya hukuntar da ɗa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana cikin suratul ikhlas yake cewa qul huwallahu ahad fadl qul huwallahu ahad na'am Allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد ga lam yalid wa lam yulad haka sannan Allah subhanahu wataala yake gaya mana abinda aljanu suka ce wa annahu ta'ala jad wa innahu ta'ala jad wa innahu ta'ala jad rabbina mattakhadha sahibatan wala walada haka Allah ya ce badi'us samawati wal ardi anna أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة نعم وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم هذا الله يمر ده مشركي ردي أتكين سورة مريم أرشي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا نعم لقد جئتم شيئا إدا نعم يكاد السماوات يتفطر فَأَمْطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا نعم لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا to anan kaga ubangiji ya musu raddi gaba ɗaya karshe ma cewa ma yan bagi rahman an yattakhidha wala bai kamata ga Allah mai rahama a ce ma yana da ɗa ba wannan magana ce ta shashanci a ce Allah subhanahu wataala ya riki ɗa haka Allah subhanahu wataala a farkon suratul kahfi ya gaya mana cewa قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا نعم. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا الله يشي أيو غرغدي ga wanda suke cewa Allah yana da da Allah ba zai rike da ba ba shi da da kuma kamace shi rike da ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa to sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya fito karara yayi raddi da narko da kuma wawantar da tunanin waɗanda suke ganin cewa ya rike da da suka tashi sai suka ce dan ma ai mace ce ma da shi a cikin ƴaƴan ya Allah ya ce afa asfaqum bil banina rabbukum asfakum rabbukum bil banina wattakhadha min al malaikati inatha إنكم لتقولون قولا عظيما الله يتسوي الله يزاقك يباك يا maza. kuma shi kenan shi kuma ya tashi ya riƙe yaya mata lalle kuna faɗar magana wacce take babba wacce ta kai matuƙa a abin da ya shafi maganganu na zunubi Allah ya kiyashe yin an ubangiji subhanahu wa ta'ala a takaice a wurare da yawa a cikin alkur'ani ya gaya mana cewa mattakar min waladin wa ma kana ma'abu min ilah idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa ala ba'dihim ala ba'd subhanallahi amma yasifun Allah ya fi karfin a ce yana da da to kaga uh, aya aya ta biyu ta fita kenan kalma ta biyu ta fita allazi wal ardi wa lam yattakhidh walada ma'ana ta Allah da abokin tarayya a mulki wannan kusan na ɗaya daga cikin da'a'in da aka saukar da alkur'ani saboda su don nuna cewa Allah subhanahu ta'ala ya kaɗaita da mulkin komai sai da wannan imanin mutum zai tsaya ubangiji subhanahu wataala a ƙarshen suratul an'am suratul bani isra'ila yake cewa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhidh wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ولم يكن له شريك في الملك باشي ده wani wanda yake taimaka masa wanda za a ce ya dau wani bangare shine mataimakin Allah shine aka ce wani wani wani yazo yana tsaka kan wani mutum shi an ce wai arni ne Allahu alam ba da isnadin wannan kisa na dai ji wani ya faɗi sai wai aka ce to sai ce to wannan a wannan bawan Allah bangaren shi ke sukan saukar da ruwa yakan yi kaza ya dinga faɗar irin sifofin su sai ce to ai kuma a musulunci an ce a Allah ma kuma duk yana haka ce shi ma yana yin haka ce so is a deputy god kenan ko shine mataimakin Allah kenan aka ce a'a yace to ai tunda duk abin da Allah yake shi ma yana to Allah ba wani abu nasa

لكم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير Allah ce ka gaya musu ku kirawo inda kuke riya cewa a bisa ƙarya kuke ganin cewa su ma suna da wani kaso na gudanar da rayuwa da al'amura kuma bayan Allah. Hmm. Allah ya ce la amlikuna qala zarratin fis samawati wala fil ardh ba su da mallakin komai ko da kwatankwacin kwaya ya a sammai ko a ƙasai wa malamin bihi na min shirkin mu ba su da wani kaso da suke taimakawa Allah a ciki wa malahu minhum min zahir sannan kuma ba su da wanda zai taimaka musu in Allah ya tashi da basu ba su da wani karfi da za su fita daga cikin iko na Allah subhanahu wata'ala a takaice dai mulki na Allah ne gaba daya kuma Allah ba wanda yake taimaka masa a gudanar da al'amuransa sai abu na hudu wa khalaqa kulli kull wa khalaqa shay'in kuma Allah ya halicci komai wannan ita ce aqidar da ya wajaba kowa ya aqidance ta a cikin zuciyarsa kuma a zahiri sai ka ga duk wanda ya aqidance watanta to yana dai koma zuwa gare ta ne sai dai in dai bai koma zuwa gare ta bisa ga niyya ba to mushriki ne misali akwai wanda su suke ganin cewa nesa ita ce ta halicci komai an ce nesa ɗabi'a saboda wai suna cewa al'insanin bida'i mutum na farko da ya tashi ya tsinci kansa kawai dai ga duwatsu ga bishiyoyi ga shi tsirara ga ba kaya kawai sai da an yi wata tsawa su ya gudu sai sanyi ya zo ya rasa yadda zai sai zafi wani na abubuwan sai fassara su da cewa nature sai ga tun da su ne kadai suke iya korarsa suke canza mai yanayi kawai sun suka halice shi to ka tambaye shi ita kuma nature wa ya halice tun da dai shi bai tsaya ya ce ba wanda ya halice shi ba ya san akwai nature to ita kuma nature wa ya halice ta akwai wanda kuma suka ce a'a ai an samu mutum ne su ka katari kawai aka yi aka sa akwai wannan theory din na cewa kawai irin dai katari aka yi aka samu mutum har suke ba da misali suka ce ai yanzu inda za ka samu biri ka ba shi alli ka ba shi wuri ka ce kawai ya ringa wasa da alli in zai kwana da kwanaki wata da watanni wata ran zai zo zaka buka tare ya gina maka wata kalma ma da bai san ya gina ka ko yaro sai zana a ko ya zana b ko ya zana c to wai a irin haka dai kawai kana al'alam kawai sai duniya ta samu ya aka ta samu kawai sa'a aka yi aka ganta to kawai sai mutum ya fara kawai kun sai gashi an gan shi ya fito a wata sifa ta wani abu kamar muniya wannan a su Charles Darwin kenan to daga nan kuma sai aka fara samun evolution sai eh, wannan theory of evolution ake cewa nazariyatul tasawwur sai fara samun ci gaba a hankali a hankali sai zama kaman biri sai jikinsa da gasu sai gasu suka tafi har da ya zama haka wannan shi ne ke dan adam kawai ya sani a rayuwarsa wasu kuma suka ce a'a ba haka bane akwai wasu abubuwa dai da su ne suka samar da dan adam su suke danganta samuwar su zuwa ga wasu abubuwa daban waɗanda suke ba su ne suka samar da kowa ba to Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da dalili na nafsi da kuma dalili na hankali manzo Allah sama ma ya tabbatar mana a cikin sa ingantattu cewa Allah subhanahu wataala shi ya samar da komai shi ya gina sammai da karsai kafin ma ya samar da dan adam sai da ya masa inda zai zauna Allah subhanahu wataala ya badi'us samawati wal ard أن يكون له ولد ولم تكن له صائبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم الله شيء أهل كومي لكسني كومي ينا سند كومي duka wani abu da ka sani Allah yana sanar da shi haka Allah subhanahu wa ta'ala ce zalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli shay'in fa'budu wa huwa ala kulli shay'in wakil haka Allah subhanahu wa ta'ala ce zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay'in la ilaha illa fa yu'fakul ladina kanu bi ayati llahi yajhadun da ayoyi da yawa da Allah subhanahu ya yabi kansa ya faɗa sai abu na biyar na ƙarshe ubangiji subhanahu wataala sai ta taqdira dukkan abin da ya halitta sai ya ba shi geji da iyaka da abin da yake bukata wanda insha shi ne zamani. takaita shi a karatun mu na sati mai zuwa kuma mu shiga ragowa ayoyin watakila mu shiga wani darasin sabo da muka faɗa daidai Allah ya ba sa wannan muka kuskure kuma Allah ubangiji ya kai mana assalamu alaikum wa alhamdulillah wa ba'd wani salamu alaikum an suna shafar kakanni a wajen wannan kashin takalmin suna haka ne da yi da ya agaji ya halatta ba da yan agaji da sojoji da yan sanda wanda larurar aiki ba ainihin ta sa ta sa su dole su saka takalmin wanda ka ce ya ba a ba amma dai haka nan mutum yana zaune da wata da kare ce zai shafa a da bai kama sai dai in kokarin shafa a cikin salamu alaikum ana ce ina da kaya na da yanzu kuma sun tashi ni ma zan iya siyar da su da tsada ne ko kuwa Allah ya yi. gaskiya in kana cikin halal ne ni halal ne da ita riba addinin musulunci bai sa ba ya kace riba ne in ta wura sana ta ta amma da akwai wani abu da ake cewa kyautani da kyautata Allah bai ce ka cutar da kanka misali ka siyo kaya sanda ka siyo su a gaba ɗan su naira dubu ɗai ne ake siyar da su a kasuwa kuma in ka siyar a dubu ɗai ɗai za ka ci ribar ɗari uku to kayan naka da yawa ka siyo <clears throat> dara ta tashi kaya suka tasirantu da tashi dala suka yi ƙaranci a kasuwa yanzu kowane ɗaya ana siyar da dubu biyar ma har kenan in ka jira dubu biyar kana da ribar dubu hudu da ɗari uku amma da tafiya kana da ribar ɗari uku to in ka siyar ba za a ce ka ci haram ka ci halal amma da misali kai ma da za ka yi rangon musamman inda kana da kayan da yawa da iya kasuwar tasiri ka ce to shi ke nan a haka ni kuma zan bashi amma da sharafi in kuma in kai haka za ka cutar da rabuwar yan kasuwa to bai kamata ka yi tun da akwai wanda kuma in yi haka kuma zai cutar da yan kasuwan da suka siyo kayan nasu da tsada to a nan saboda maslaha sai ka mai da shi ka siyar da shi yadda kowa ke siyarwa tun da in aka bakkancin kama ko ina aka je haka za a siya a fa duk da haka fa ko da kasuwa tana zaune in ka ce kai ga iya yadda kake so ka siyar ba wanda zai sai maka a daidai in ka gaba ka siyar ba Da a yi ciniki ba kanka zargi kowa sai dai ka kuma in kai minna da cewa dala ta tashi kai ma za ka ji daɗi to ka ji tsoron Allah kada wata ran kai ma Allah ya dinke ka ya kama ka a wani wajen da akwai wanda ba zai arziki ba sai dala ta tashi akwai wanda kuma ba zai taɓa arziki ba sai dala ta kare a wallahu ya qadiru wa yabsutu wa ilayhi turja'un Allah shi ke shimfiɗa arziki shi ke danke arziki komai yana da lokaci mana ada aku ambil lagi amanah si masih hidup ini tuan abia naga yang naga yang dia Allah si Allah swt yang berada di mana? Nah. manzala kuma ce Allah ya kan bawa hadisin jabir ko Allah ya kan bawan da yake da rangwame in zai siya rangwame in zai siya to wajen fassara a din zai iya zama ya shiga ciki idan ya rangwame sannan kuma rashin nuna rangwame a wannan babu ba shi yake nuna rashin samaha rashin samaha shi ne misali ka tsananta wa mutane to yanzu kuma yanayin kasuwar ne ma a haka ba kai ne ka tsananta kai ma yanayin ne yanzu irin ke ka haka wataƙila ma Allah ya kaddara wa jama'a haka ne don kai ka samu arzikin a iya wannan lokacin amma duk da haka ma kana rizqu fi shay'in illa zana duk inda aka sauƙaƙa to ba za a taɓa asarar sauƙaƙawa amma duk da aka tsananta kuka to Allah zai iya gara albarka sadaka ya danganta da yanayin ka da yanayin kasuwancin ka da yanayin karfin ka da yanayin masu siyan abin a wajen ka ka iya cewa to zan siyar yadda kasuwa take siyarwa Inda <clears throat> dai inda karewa kasuwa ta dole kai ma karewa karyar dole ka karyar to ka ga wanda duk zai iya daukar <coughs> riski to ya kamata ya shiri ba shi na sai ka ce to amma na sa a siyasa in na ga gajiyayye ya zo zan mun sauro ka ga wannan sana'a ta shi da ke kila kuma ka samu wanda yake neman su ma a tsadar a haka ka ce makaman sai ka siyo mai ka kudin ka to amma sai ma in za ka je ka saro dole yanzu da tsada za ka saro inda kana saka kwantena miliyan goma sha takwas watakila sai ka saka ta miliyan arba'in to idan ka siyo ta sha takwas kaddara in ka siyo ta sha takwas gaba ɗaya har ta ƙare da komai da komai za ka siyar ta misali kaddara miliyan ashirin da biyar haddari da ka da komai kafin da komai ka ga ka ci miliyan biyar kenan ko to yanzu in za ka sake tura da a da kana buƙatar wata miliyan sha takwas yanzu miliyan ashirin da biyar ka siyan masu aika yanzu ita kanta da sai ka saka miliyan arba'in kafin ka sa ta to yana ba ka ce ka nemo kuɗin amma misali idan kasuwar sai ta canja sai zanto ka siyar da rabi a miliyan goma sha bakwai da ɗari biyar yan sauraron gina miliyan goma sha bakwai da ɗari biyar sai kasuwa ta hau sai yanzu su kaɗai ɗan ka siyar da su za ka samu miliyan hamsin wanda na sha bakwai a tsarin yadda kasuwa take to ba wanda zai hana ka siyarwa amma in ka ce to shi ke da ma bari in ji tsoron Allah bari in auna in gani tun da na siyar sha bakwai da ɗari biyar wannan bari ta zama arba'in kawai waccan ta zama riba ai ban ma san zan samu haka to ka ka sauka wannan tabbas ka yi samaha amma ba dole ba ne wannan dai ka yi abu na manyan mutane kuma in kai allah ya za ka samu lada ma an kace to ni zan sayar da ita hamsin dina sai ka siyar hamsin ka kara da sha bakwai cikila ma ka taso kwantena biyu ka kai don kuma aka yi sa'a tana zuwa kuma sai aka samu karewar eh, tattalin arziki abubuwan karewar dala ko wani abu to kawo kuma kai ma sai ka dawo kuma a sai ka faɗa a wannan ne ma'anar kasuwanci shi sa ba ta sallama ya hana mu dukkan wata hanya da za ka tare da wani samun bai halatta dan ƙauye ko wanda yake mai kasuwa ya taho da kayan zai tara a samu wasu tare shi kawai ka taho da kayan ka ya wannan fa me suke ciki sai to wallahi kayan nan gaba ɗaya sun na samu dubu goma zan sallama sai sai a yadda kasuwar take to kai shuru zan baka dubu goma sha biyar ka biyo ni kawai kakka sai mu komai ya sai ta siyan kawai sun kuma kayan ki je samu mutane ki siyan musu dama shi ya san kayan akalla ka kai dubu arba'in ki je siyar arba'in ya ɗau sha biyar ya bashi ya cire kowa manzo Allah kuma ce to a wala ya yaji hadirin riba ba a ta dan gari ya siyarwa da dan kauye ka bar dan kauyen adam bari abu jahancin ka kyale shi bukatunsa ba su da yawa iya abin da ya zo da shi ya zo da dabbar sa ne ga iya abin da yake bukata amma an ka kanka ne kai masa cinikin yan gari ka takura a wannan mabi halatta a ce ka ka tsaya a kantin mutum kawai wani ya zo ka hana mai kantin siyarwa kai za ka siya me shi ke so hajiya ina san kaza nawa nawa za ki siya ka san kayan gaba ɗaya ana sai da su dubu goma sha biyar kai kuma ka siyan mata dubu sha bakwai ka kyale shi shi ya siyar sha bakwai sai dai in ka siyar sha bakwai ka danka masa kudin sa ko an kai haka ka cutar da wannan mai siyan dan da ka kyale shi da an siyar masa sha biyar baka san amfani da dubu biyu za ka yi masa sai sa manzo Allah ce da'in da'in nasa yarzuqullah lahu ba'dahum bi ba'd kyale mutane Allah ya azarta wasu da wasu dan a jikin wasu za ka samu sai wasu samu a jikinka la talaqqul janab la talaqqul rukuban kada ku je ku dinga taro yan kasuwa a hanya ku ba su shigo kasuwa su zo da iya gidadancin su su siyar a gidadancin su karɓi kuɗin su su tafi kwastomomi ma sun zo akwai wanda yake da naci ya iya neman ragi dole sai ya neman ragi an masa to kada kai ma ka iya kin yin ragi ka shiga gaba ka alƙirji da kai a madadin ne kantin a sa'annan kuma kada ka zo haka nan mai kanti ya ji ya wahala sai ya tsaro kayan sa ya kasa kai kuma ka karɓa ka kawo kantinka ka ci riba bai halatta ba saboda in kai haka inda za a samu riski abin ya ki yiwa waye zai riga asara shi ne kan to za na kuma ke cewa wala ya ji ma ya kuma da abin da baka da garancin sa in ya lalace ba kai ne to bi halatta ka sai ba saboda alkharaj bi zaman in dai za ka samu riba to kuma sai ka ɗau riski na matsala wannan ka'ida ce ta shari'a akwai nau'o'i na kasuwanci da muke yi da yawa da bai halatta ba amma inda za mu bi doka kuma da ka'ida to da cikin sauki za mu iya rayuwa akwai abin da kawai sura za a canja ya koma halal misali yanzu a ma'aikata ne sai sai su shi kenan duk wanda yake samun bashi izo karɓa amma da sharaɗi zai ƙara mana fatan ba ai ana kenan to sai kake so ka yi wa ɗarka kayan ɗaki za a yi mata aka ji aka lissafi gaba ɗaya aka ga kuɗin nan dubu ɗari biyar za a kashe to akwai kulab da zai baka dubu ɗari biyar ka zo ka cike fom cewa ina so in sai furnitures wani lokacin har cewa cewa ma ake a rubuta sunan sai ka faɗi mai za ka <coughs> furnitures ne na 500,000 <coughs> sai a lissafa sai a buga har hundred tasar da by one 100 zai zama nawa kenan 50 a abin nawa kenan 50,000 dubu ɗari biyar araba ta gida ɗaya dubu biyar ko dubu biyar sau goma sha biyar so goma dubu hamsin dubu saba'in da ta ce to za mu baka dubu ɗari biyar ka ba mana dubu ɗari da saba'in amma a cikin shekara ɗaya za a dinga ɗauka a cikin albashinka kaga da kudu za ka karɓa kuma riba ce haram amma da za su ce to me kake son yin kayan ɗaki je ka inda kayan ɗaki suke ka nemo iya wanda na miliyan ɗaya ma kake son je ta gaji ka nemo su ce <coughs> to shi ke je ka kawai tafiya ka sai su tura wakili sai ya je kayan ɗakin nan nawa ce dubu ɗari biyar ya siya ya biya idan ya biya sai su to kai kuma tun da kana neman kayan ɗaki zo ka siya a wani me za ka biya to mun siye su dubu ɗari biyar kai ka je ka tambayo ma za ka siye su ɗari biyar da saba'in da biyar mu ba ka bashi ka biya mu eh zan siya ta rubuta shi kenan to ka ci halal kuma sun ci halal ga dai cinikin da shi ne sura kawai aka sani to akwai lokacin da kuma club din zai ce maka hakan zai ka je ka nemo mu siya mu sai maka sai ka ƙara mana kaga wannan shi ma siga ce ta halal ko amma kuma sai haram shiga ya haram zai shiga sai ce to amma suna da iri ba za su baka sama da dubu ɗari biyu da hamsin idan haka in ka je ka gano kayan dubu ɗari biyar ɗin su kake so sai ka je ka shiga ka fi ka nemo dubu ɗari biyu da hamsin su yanzu za su ka dubu ɗari biyu da hamsin kai tsaye za su kirga riba ma su cire dubu 50-50 percent na dubu ɗari biyu da kaga zama dubu talatin da bakwai da ɗari biyar ko sun riga sun cire to shi ma wannan daga tashi a ciki sai dai su ce to mu zo mu yi fatan shi za mu mu kuma mu da kai ka je ka nemo ɗari biyu da mu haɗa mun siya yanzu to yanzu muna neman mai siya ina mai siya ga ni zan siya nawa za ka siya to na siya ba sai a ƙara an ka kawo kuɗin ba ɗaya sai a calculation a ware maka naka da ribar ka a baka su ma su ɗauna su shi ma wannan halin ne kawai surar za a canza da yanayi Allah ya samu dace wa rahmatullahi wa barakatuh